ganin yadda jihar borno ta kasance jiha ɗaya tilo da ke makwabta da kasashen afirka uku wadda suka hada da nijar da chad da kuma kamaru ya gidauniyar uwar gidan gwamnan jihar borno yana na kashin shatima gudanar da wani taron faɗakarwa kan kare karuwar yaduwar cutar ebola da yanzu hakan ke ci gaba da yaduwa musamman ma wasu kasashe na afirka wannan gidauniya ne da ake kira swat foundation ta gayyato kungiyoyi masu zaman kansu ne da club club har su 48 da kuma wasu ƙwararrun likitoci don faɗakar da al'umma kan illar cutar ebola da kuma hanyoyin da za a bi don kare kamuwa daga cutar alhaji zanna umar mustapha shine mataimakin gwamnan jihar borno da kuma ya buɗe taron da jan hankulan mahalarta taron kamar haka wannan cutar dama cuta ce wanda mu ba mu santa ba ta shigo mana cutar nan tsakaninta da kolera kusan ɗaya su kusan ɗaya suke tafiya idan aka yi in aka ce abubuwan da take kawo kolera idan baka yi shi ba idan baka ci nama waje ba wannan ebola ba ta same ka ba bare ma wani ya samu har a ce muna kujan wani kafin mu ya kawo mana a kasar mu wannan babu ita kuwa da tunasat fatima jamil cewa ta yi We don't want you to feel any element of fear Tace ta ce kar jama'a su tsorata game da wannan cuta ta ce da hasken rana ma ana iya kashe wannan cuta ko kuma hanyar amfani da sabulu ko kuma buƙatar amfani da toka wannan ma hanya ne na kare kamuwa da wannan cuta ta ce a kuma duk lokacin da aka yi amfani da wasu abubuwa a yawaita wanke hannaye don wannan ma yana taimakawa a kuma ya guji yawan gaisawa da jama'a barkace haka da kuma cin naman birai ko kuma na jemage ana da iya samun irin wannan cuta tare da wannan dabbobi ta ce ta hanyar jini da yawu da mani da gumi ko dai wani ruwa da kan iya fitowa a jikin mutum wannan ma wani hanya ne da za a iya kamuwa da wannan cuta da haka akwai buƙatar jama'a su dinga kulawa da wannan yanayi alhaji muhammadu bello shine shugaban wannan gidauniya na swart foundation ita matan gwamnan hajjana na shetima ta sa a kan cewa ya kamata maza-maza mu neman haduwa da kungiyoyi na jihar borno da waɗanda suna cikin camp camp camp aka rike su a wurare ana ɗan tallafa musu mu faɗakar da su mu faɗakar da jama'a kuma muna da likitoci wanda muka yi cuɗanya da su wa'ana likitocin muna so mu nuna ma jama'a kyauta ne mu ma muna da namu likitoci a borno wadda suka ba da dama za su gudunmawa kyauta shak murtala abdul fatai ya dai bayani ne kan matsayin musulunci game da yaduwan irin waɗannan cututtuka kamar haka a musulunci bayan imani da allah ba abin da ya kai lafiya saboda dukkan abubuwan da ya biyo baya da lafiya ne za a yi ba lafiya ba zai yiwu ba kusan ma mara lafiya an ɗauke masa komai to saboda hakan nan kaga ashe lafiya ita ce babban abin da mutum musulmi ya kamata ya nema don haka suke cewa suke hada tsafta da lafiya suke cewa annazafatu min al-imani cewa shi na zafa tsafta wanda shi ne tushen lafiya din yana daga cikin imani yanzu idan ka bibiya dukkan wannan maganar sabuwar cuta ko kuma tsohuwar cuta da ake magananta a da shi ne rashin sani. Shi ko darakta mai kula da hana yaduwa da kananan cututtuka na jihar Borno Alhaji Babagana Abiso ya so ne da bayyana tarihin bullar wannan cutar Ebola kamar haka. Kes na farko da aka samu an same ta ne a shekara 1976 a kasar Congo da Sudan. To a lokacin ya kashe jama'a da dama kafin a gano wannan cutar daɗin ana kiransa capital na fungo zayar din zayar ana kiransa zayar virus kwaron da yake kawo wannan cutar amma daga baya an gano cewa wannan cutar ya fi kamari a wani gari da yake kusa da wani kogin da ake kira ebola shi sa aka samata ebola virus to koya mahalarta wannan taron ke kallon wannan lamari ta kiran da yawa malam ahmadu musa sakataren kungiyar direbobi na nurtw kuma ana ganin challenge din namu ne domin kamar yadda na faɗa mu ne muke da direbobi wanda za su fita waje yanzu haka lagos din ne inugu ne inda ake samu breakdown kai har ma liberia liberia muna da direbobi wanda suka tafi su ɗauko motocin kotuno da kuma wanda suka kai motar kasuwa kaga ashe lalle lalle ne mu rike wannan taro da muhimmi mu kuma san menene illan shi sosai don mu samu sani dai aka kafa wani kwamiti da ya kunshi jami'an tsaro da direbobi da dai wasu masu ruwa da tsaki da za su dinga lura da kuma faɗakar da jama'a game da yaduwar wannan cuta. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku